inna lillahi wa inna an kai mutane da yawa yanzu kai kowa yanzu ya dauki kokowa jihar Kano muna fara gaba ta sama yanzu a gida gida ka ce za wannan mulki wannan mulki muna ganin ta kanmu tun daga duniya ai ana hisabi har baɗi billahi la ilaha illa sudan zan koma wallahi alazim aikin abba na kwana ɗari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 assalamu alaikum yabo da kiyaye tabbata ga shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna dimurmur najeriya shugaban yan konkwasiya dimurmur na ƙasa gaba to assalamu alaikum suna na jamilu dan kuda kabo sarkin yakin sanato barau jibrin mali kuma sa kaniyo jagoran masu sun aiko alaƙa tambaya wai me kake nufi da sa SA kani dole an yi magana ni wannan SA din shugaban tallafawa kungiyar gajeyu ta yan kwankwasiya. An ce da mata kiran lamba ce. Salamu alaikum sunana injiniya Hussein Aliyu Kofar Kabuga dan gwagwarmaya kamar yadda mutane suka sani ta fuskar kwankwasiya. A wannan makon kun san za a iya cewa saura kwanaki kaɗan ya rage wannan gwamnati ta jihar Kano sai kwanaki ɗari da karɓar gaban mulki. Wasu na cewa da alama an yi san barka yadda wasu muke cewa ba a ga komai a ƙasa ba. bari fara da kai shagir ba wai shin a matsayin ku ne yan adawa kun fara irga nasara ko kai abin yake assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Allah ƙara annabi daraja Allah ƙara annabi daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin sa muke komai a duniya a magana ta gaskiya sharfadi kamar yadda ka sani jihar Kano wallahi ba wani ci gaba har yanzu wallahi wallahi har wallahi gara baya har yanzu saboda barin gaya maka yanzu mutane mutuwa suke an ce an turo kuɗi naira biliyan nawa gashi mutane an ce za a auren zaura duk wanda ka aura ma zaura? wallahi kai shi kai ba te maka sakai ba wallahi sun Allah yanzu ka aura min zaura. duk lokacin da na cinye gara idan ba ki na kore ta ba Allah zai albarka saboda wannan rayuwar mutane suna da kuwa mutane ana da kuwa a jihar Kano amma kada a ce ba koran kasan ba za ka samu bane wallahi wallahi sharfadi na rutse da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ka gina masallaci gara ka cika masallatan to wa'annan shara fa sun kasa ɗebo a jihar Kano Farauji Burin Maliya wallahi sun matallahi shine sanatan da a Najeriya ban taba ganin sanata wallahi dan bayya irin ba Burin Maliya ba in shine ya samu gwamnan nan na rutse da Allah jihar Kano da ta ta dau harama to gawuna in Allah yarda shi zai dawo shine madadin Farauji Allah da gawuna sai ya dawo da mun kaji kalu kalubalen da shagirge ya kawo cewa kun ɗauko abubuwan da ba su suka muhimmanci ba kuna yi al'umma. Wa idan yara suka zo suna magana suna ɓarin zance kallon su ake ai ƴaƴana da ɗan kuda da shagirge ƴaƴana ne ni irin na siyasa. Ya bude kira ya tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammadu. A jiya na zauna da mai girma gwamna mun ci abinci da mai girma gwamna bayan mun yi mutum mun tashi. A cikin ayyuka nan da muka a jihar Kano akwai riba jakara. titin da ake yi mai daraja a jihar Kano ga free education na 'yan primary da secondary sannan kuma 'yan makaranta na gaba da secondary injirin 'yan asalin jihar Kano mun ce su biya rabi mu biya musu rabi sakamakon gwamnatin baya ta wawushe kuma sannan a cikin aikace aikacen da muke duk ɗan sunna ba zai auren sunna ba mu ƴaƴan sunna ne muna alfahari da aure kuma wannan abin da mai girma Abdul Kabir Kirisu ya kawo na auren zawarawa sunna ce mai ƙarfi sunna Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma an ce ba kun yi alƙawarin cewa za ku ba ilimin nan kyauta a to ai gashi muka zo muka ci. tunda misali an zo gwamnatin baya ta tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganjo ta kwashe kuɗin jihar Kano yanzu jihar Kano babu kuɗi da aka zo sai muka ce to yan primary yan secondary za mu free education dan asalin jihar Kano injinin form mai girma gwamna jema gwamna ya gaya mun dan mun ci abinci da shi gwamna ya ce mun yan gaba da secondary haka za a cikin kashi hamsin za su biya ashirin da biyar a biya musu kashi ashirin da biyar kuma ina so in tabbatar maka da cewa wallahi azimu aikin abba na kwana ɗari wallahi azimu shekara takwas abdullahi umar ganjo bai wannan aikin ba hanya ce haka da gadojin sama da agani to kai dan kuɗa kabo kaji ana maganar wai guya ku tai sanyi ko ga kun kare domin ayyukan da injini Abba bai duk mutumin jihar Kano i ci gaba da yin Allah isa duk mutumin jihar Kano inda ya kwanya ta an cuta an zalunce shi mutanen nan waɗanda suka zo suka ce free education yanzu 50-50 daga su mutum biyu ne ake tattare kuɗin jihar Kano ana ba su an zo an ɗau ƙaryar banza makarantu a lalace ba a taimaka ba yaran mutane ana wannan ɗin su an zo za a ringa a so 50% me ya amfanin 50% ta ya wani mutumin jihar Kano yake magana aure yu an turo maka kuɗi jingijingin kuɗi ma'ana eh, kuɗaɗe masu kauri kun zo kuna mutane ƙarya kuna yaudar su kuna musu abin da ba mutanen jihar Kano suke so ba kai da kuɗaɗen da aka samu a zamanin mulkin mu kake cewa muke da kuɗaɗen da aka samu zamanin mulkin mu duk mutumin jihar Kano a zamanin zamanin Dr. Abdullahi Umar Ganduje wato wali siyasa ya tabbatar da jihar Kano ta daidai wayannan mutanen wayanda suka zalunci mutane a kwana ɗari sai ƙarya a kwana ɗari sai cuta a kwana ɗari sai rawul ko kuma in ce a kwana ɗari sai tukuba tsire wallahi wayannan mutanen na son tabbata maka in gaya maka gaskiya duk mutumin Kano Allah isa yake yi duk mutumin Kano baya kaunar su duk mutumin Kano an cuce shi duk mutumin aure muke so magana aure ake yi kowa ina da yadda zai aurensa an zo an yabi aure mutum ɗari da ɗaya an je an yabe su an kwashe kuɗaɗen yadda suka wancan mutum mutum mai dan kai i fasantas yi ma fasantas din zai shi yanzu ko ilimin ne su abin kasa ya ne ga makarantu a mace ko ina a lalace bola ko ina a jihar Kano mutanen da sun zo wannan bawan Allah fa dan dimurmin ina son ƙara gaya maka kai a gaban ka muka hada maka kudin askin gyaran fuska wannan ne wannan labari nake ji wannan labari kake ji a gaban ka akai ka faɗi tsakanin ka Allah ne ba yanzu nake ji duk mutumin da iwo wannan gwamnatin bauta na rantsa da Allah banza ta fi shi gwamnati ce wa wa'anda daga su ƴaƴansu gwamnati ce wa wa'anda dukkanin mutanen jihar Kano Allah ya isa suke sabi da zaluncin da aka tora ta kanta yanzu ga sanan da kansa jagoran nasu ya ga Allah ya san mutanen jihar Kano ta bi shi shine ito ne a sahun gaba al-qunut a sahun gaba ne an yi ni ibada a roki ubangiji kuma ai kun duniya ka fara wani sai ake gafa da ta amma a rasa me za a nuna a rasa me kai baka to tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jam'iyyar APC kuma yaudara da cin amana da zaluntar al'umma ta tabbata a cikin jam'iyyar APC a jihar Kano da ma ƙasa baki daya yanzu kan shi wancan ce shafiyar girbe din ana magana kai kana da bakin da zaka zo ka tallata barau idan ka isa ka cire malum malum din jikinka ka da muke wallahi tallahi ba za ka iya kallon sa ba hawaye za ka zama masa amma ni da dan dumurmur ka dubi yadda rigunan mu suke alaji ga mu bulbul mu za ka zo ka gaya wa magana lokacin da kuka fito kuka yi gwamnatin a jihar Kano kuka ci amarar al'umma kuka ci mutuncin mutane ɗaliban da muka sani a zamanin baya tun muna yara duk wani ɗalibi a Najeriya da jihar Kano ana ciyar da shi da kaza da kwai da indomi alaji ana ba su shi shinkafa da faduka a cikin ta ƙauye amma da jam'iyyar APC ta zo ta lalata ilimi alhaji yau dalibi duk inda ka je gidan mai sai dai ka ga ɗalibi da fayil idan ya leka cikin mota mai numfashi alhaji a taimaka min so ake za a rufe wannan registration din jam'iyyar APC ita ta lalata ilimi a jihar Kano. ka haka ilimi kyauta dole da gwamnatin Baba Gandu da sai. Wa gaya maka a ina ta ilimi kyauta kai ta baka ilimin da duk ƴaƴan mu makarantar kuɗi suke yi a ina gwamnati in banda cin amana da zaluntar al'umma da sa mutane su fita daga cikin su babu abin da gwamnatin Gandu da ta yi alhaji bari na faɗa maka mata na gani a asibiti mun je siyan magani kira suke ubangiji Allah ya canja wa'annan mutanen Allah ka sauke gwamnatin ganduje saboda mara lafiya yana kwanci a cikin gadon asibiti amma idan aka ce siyo magani hatta tsabar talauci alhaji likitoci sai sun yi kayi na akan mai cuta akan magani cewa suka yi kuma ayyukan ku sai kun tura mutane ta bule ku da haƙi domin ba abin da ta tsina ranku ba gashi ba gashi ina nuna maka ba ina muramin yadda muka tura mota ta bule mu da haƙi alhaji mu muke da kwamishinoni masu albarka sai da muka tace muka tsofe sannan aka za zaɓo waɗanda aka bawa wannan kujera ta ta kwamishinoni amma abin da nake so na tabbatar maka idan mai girma shugaban ƙasa ya isa ya ce da ministocinsa na ba ku wata shida shida kamar yadda mai girma gwamnan jihar Kano ya faɗa. Alhaji Hamman ta da kamar kuma da kamar kuma da ta ba ku yawan Alhaji shi mai girma gwamna a nitse yake yin sa cikin kwanciyar hankali da ya tashi ɗaukowa ba gashi ya ɗauko jajirtacce ba Alhaji tun da aka fito aka bawa Alhaji Ibrahim Ali madu dala kwamishina na ɓangaren tantance ayyuka ba tare da sau ido kai ka ji yadda kai yanzu ka ƙara su nake iya bisu kin hada shi rigima ne an mai dabara ta bayan gida alhaji babu wata maganar rigima kuma kwanan nan muna mai tabbatar maka da cewar zaka ga abubuwan da za su fito ta karkashin ofis din wannan akilin alhaji ibrahim ali na madudala wai dan guda kabo eh. anya ku an ce guye ku sun yi ku yan jami'ar APC ganin cewa an rufe karɓar shaidu a kotu wannan rufe karɓar shaidu a kotu mutanen ga ƙarshen shaida mutanen da basu damu da sallar ba ma ga sun je ina gaya maka ga sun mutane mutanen na ina so in gaya maka wannan lokaci kake kun wani manyan su da kake gani ba sa bin sahun sallah sai ka sa a sahun sallah kuma tsaya ka jin ma duk kwamishinonin su duka babu wanda ya kai da ta babu wanda ya kai ne rufin asiri kaf din su saboda mutanen da rigar kirki ba su da ita in za su tafi Abuja iya mutum uku suka tafiya ce wannan fa magagi ne kawai kake wannan magagi yanzu kai ni da nake gidan sanato baro Jibrin Male buldoza sunan sa sanata kafi gwamna ni za ka ga wannan magana dukkanin wa'annan mutanen yan kokosi aka duba shari kasa buba ne a jikin su wallahi ba zan iya sa yadin da yake jikin su ba da fa karfin yadin da yake jikin su ba akai ba har yanzu kai ma an kasa yau ka yi ka ne kana ana ga gama baro jibrin mali Allah ya saka maka da alkhairi honorable nura shira Allah ya saka maka da alkhairi baba marafa to wallan kuma marafa Allah Allah ya saka maka da alkhairi duk dan APC jihar Kano Allah ya saka maka da alkhairi wani ne ya ce ka koma yankan wuta wani ne na koma yankan wuta ya tambaye mu yanzu na duba ya ta yanzu nan da zaka duba ta zantu dan nuna maka ta tsinkan duburbin ta maka da dubu biyu wannan irin masifa ce wannan kafin wannan kan mulki a yanzu dinnan masifa yake ci gidan haya yake a koro kayan sa waje mu mun ne kira ne ce dan guda taimaka min ko daki biyu ne wa sanata baro jibrin mali wai na ce a taimake mutumin nan ga gafalallan nan suka ce za a taimake shi a yi haƙuri amma a bari ya ji a jikinsa to ya fara ji a jikinsa ya gane ba ƙaunar suke ba mm. duk wanda ya domin za ka shige wa shi dan kuda da shagirge ba wajen malam amin daura domin su shiga cikin auren zaure to abin da nake faɗe ina godiya ga dan baba wannan manya-manyan rigunan wallahi ba su suka dinka ba dan baba ne ya ba su kuma sannan inda za ka tabbatar da cewa siyasa idan za ka gina mugunta ka gina domin kai Wa ya gina court of appeal a jihar Kano Abdullahi Umar Gau shine gina court of appeal ga shi da a yanke musu hukunci wannan ba ci gaba ne ba ba ci gaba ne ba sai ya to da suke so a tafi Enugu a je ai a Kano za a yanke hukunci a tabbatar da abba kujerarsa yan APC kun riga kun gama kuna da fargaba akan wannan shiga ina buga mai girma gwamna ya luku luku ba zai shadda cikin London a jikinsa ba ya ƙara haske ya ja kyau shi ko shi wannan dan takarar tasu Nasiru da Nusu Gawuna ya tsaya akan wannan kunkurin har yanzu ya ƙara su ƙara su Kano an ce an ganka da London biyu da alama kana kamun kafa zuwa a to ai muna buƙatar haure mana ai muna son harkas ni kai na mai girma ko wanda yi zuwa mana Aminu Ibrahim Daurawa na dan samun yar bazawar guda ɗaya ai da sai yubu da ita waki wannan harkas wai da mun kaji kalubalen da suka jefa ma cewa wai har yanzu kai ma a halin haula'i kake kawai kana garan ba ne a ABC inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har fada ga har Kano inna lillahi wa an kai mutane da yawa yanzu kai kowa ya dauki kowa a jihar Kano muna fara gaba kasuwa yanzu an gida gida ka ce wannan mulki wannan mulki muna ganin ta kanmu tun daga duniya ai ana hisabi har baɗi billahi la ilaha illa sudan nan koma wallahi da jihar Kano gara sudan wallahi ka duba ka ga dan murmur yaron nan lokacin da yake zai zai tafi sudan yana yan defender da murmur da shi ka duba ka ga wancan fuskar sa kamar an ja danko na da Allah wancan da wallahi da zai daure sai zo kai wajen barauki burin ma jami'a domin wanke wallahi ka kai asibiti eh ya gagalan uku saboda sharfadi wallahi kowa idan ka ya san akwai kake yanzu kai ma albarka barauta ta shafe ka kuma wallahi bari in ga maka mu a jihar Kano na rantsi da Allah wannan ka ce ba kuma kun zama kafi ne wai aure alaji ni wannan ya maka aure wallahi su ta kai ga matan nan yanzu ba sa maza to ni kwanan nan na wata umara saboda wannan wahalar ta Kano ba dan da barau ba di shauran matan yana kore su wallahi ina ga maka sharfadi to kuma a ce wai auren zawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka tsaya mutane yanzu ka duba ga kadan dumurmur inna ka san fulan caca ya da ku ya da ku ba ma ya gane gaban sa yanzu yanzu na fadan guda ka bane hada mar wal je kadan an ce kun zo kun rushe babban ran about na kofar gidan gwamnati wanda aka yi shi yake ɗaukar hankali yayi suna cewa wani tambari na jihar Kano kun zo kun yi wani abu da ake cewa kamar wai garaje yau an APC nan ba tsoron Allah suke ba duk APC nan baro ne kadai mutumin kirki amma Allah ya tsine masa albarka wayannan kananan kananan ba su da daraja fa ina alamun kafa kashin jami'a ba na APC amma baro mutumin kirki ne amma ina tabbatar maka ba za ku mai da shi wancan gan about da ku ran about ita yare ta tana kuka kada jin wannan gwamnan gwamnan musulunci ne gwamnan adalci a kaf tarihin jihar Kano ba a taɓa gwamna ɗan asali ɗan asali ɗan asalin Kano irin injiniya Abba Kabir su ba iya jabin tallamar al'amuran al'umma domin shi ba butulu bane ba irin tsohuwar gwamnati. Wai ku kun ji magana da ake cewa jam'iyyar ta ku mutane ne suka yi muku albarka take gona sun gaji da ku kun yi kun yi an kasa bin Allah Allah ubangiji Allah ubangiji ya saka honorable ya Zangina Bangada chairman din bagwai local government kaga mutanen nan dama na ga in wuya ta wuya za su zama ɗan kodin za su zama ɗan rafano za su zama dan kwaya kaga dan dumurmur duniya ta tabbatar da cewa ɗan kwaya ne cikakke kuma na faɗa na ƙara faɗa dan dumurmur ni ne wa sanato baro Jibrin Maliya waya nace mutumin ne ina jin masifa masifa ta samu ice za ka kama gida kaga hi yake yabo ina son ƙara gaya maka Allah da ya halice ni babu wani abu da ran koyi ko wani a cikin wannan tsarin wannan tsarin na wannan mutanen wannan tsarin mulkin mutum biyu ne a jihar Kano kuma ina son ƙara gaya maka duk mutumin da yake jam'iyyar APC a jihar Kano ina son tabbatar maka wallahi ko waye a jihar Kano ya tabbatar da cewa jam'iyyar APC ita ce adala jam'iyyar APC ita ce jam'iyyar gaske jam'iyyar APC ita ce jam'iyya wacce adi wani ya jam'iyya kun sha wahala kun ba da yawan ƙuri'u a jam'iyyar APC eh. amma an gudu an baku da kananan ministoci wai ce kake kananan ministoci ka gaya min minista bangaren gidaje ne karami ko ko FCT minista wani ma mun fara rubuce rubuce duk wani dan kwakwasiya mai jan kayan zai ga Abuja sai mun tare da hadiya tsaya a zuba kowa shi saboda Abuja ta mu ce Najeriya ta mu ce kanan ma ta mu ce iya sanato Barau Jibrin Male ya fi karfin waɗannan gafalallan waɗanda su kansu a siyasa bai sai da suka sa gaba ba a ce a kwana ɗari wai iya abu za ka iya magana da ta Abdullahi Umar Gandu jahi magana ta gaskiya ce in ka cika mai ilimi ka ɗauko certificate ɗinka mai posting a social media saboda ilimin sa irin ilimin mu ne NCD na ta fi tayi mass communication da ne ta fi tashi ina so in ƙara gaya maka wannan zan ce apc nan ne masu ilimi apc nan ne masu mulki apc nan ne masu tunani wallahi ina so in tabbatar maka allah ubangiji ya karawa alasan ado doguwa mm, girma da daraja shi dama ya faɗa ce baya san raini ba a isa a mai rahin kunya ba kai ba kuna da mulkin a sama kuna da eh. mulki a jiya amma jam'iyyar adawa ta tika ku da kasa a zaben a kaji in ga maka su moga din ƙuri'a yan fashi da kai wannan mutanen yan fashi da makami ne ai yanzu an gale an zaƙulo mutanen nan ina so in tabbatar maka kyaura kwana kaɗan gawuna is coming gawuna is coming ya ya tabbata tunda sun tsorata sun fara yin sallah ɗaya ba alwala suke sallafa haka suka rinka yi a kan jiya ka buga dama yan APC sun yi sashen cewa madugun ku zai ziyarci Bola Ahmad Tinubu domin kamun kafa game da gokin shaka kuma sai a ga hotunan su me gaskiya wannan gana to yanzu kafin wannan ni shagir girbe zai ce zai kai gurin barewa ya kiwo ni. dubi surfanin rigar jikinsa ka duba abin da yake a jikin rigarsa inda irin wannan kiwon haka bare yake kiwo na rantse da girman Allah gara na kulle kaina a daki in yi wata biyar ban fito ba in dai irin wannan ciwon da ake masa shi za a yi mun a ce a kai kasuwa ba na so kuma maganar gwamnatin tinubu da kake magana da kake nema ka alakanta ta da mai girma ruwan kashe gobara ta najeriya injiniya muhammadu da rabi'u musa kwankwaso alhaji mai girma rabi'u kwankwaso baya shiga gwamnatin da ba ta jin kan al'umma mai girma rabi'u kwankwaso baya hada hanya da mutanen da ba san jin kai ba ba su san su tosa yawa al'umma ba yanzu magana da ɗan kuriya yake cewar ana yunwa wane ne ya ka yunwar alhaji a nawa suka zo suka gaji gwamnatin nan tana mulki naira dubu bakwai ake siyan shinkafa yau a cikin gwamnatin su shinkafa gida sai ka saka naira dubu arba'in da shida kun saka mutane sun fita daga hayyacinsu kun saka ɗan uwa baya iya gane dan uwansa alhaji yau idan ka ɗauko harkar ilimi da harkar lafiya da harkar duk abin da ka sani a rayuwa shinkafa ta ta zama ita ce anti ita ce anti giwa ita take cinye komai duk abin da ka ɗauko shinkafa ce za ta cinye ba ka da ikon da za ka iya biya wa ɗanka kuɗin makaranta ba ka da ikon da za ka iya siyan magani an mai da mutane mabarata tsoho bara tsohuwa bara yaro bara ina cewa hakan kuke kwaɗayin shiga cikin su cikin su alam me za mu je mu a cikin yana ta zuwa wajen fara babu wata zariya da muke alaji idan ka ga mai girma Rabi'u kwankwaso da mai girma Tinubu mai girma Tinubu ne yake neman sa akan ya je gurin sa su kuma ina mai tabbatar maka da cewa matukar za mu numfashi na rantse maka da girman Allah ba za mu taɓa bari mu haɗa alaka da mutanen nan da ba su san menene jin kai menene tausayi ba alaji matukar mai girma Rabi'u kwankwaso yace zai yi kuskure ya haɗa alaka ya haɗa alaka da waɗannan mutanen to ina mai tabbatar maka da cewa mutuncinsa da kimarsa da darajarsa ita ce za ta zube saboda haka muna nan daren dan a cikin jam'iyyar NNPP muna tare da mai girma ruwan kashe gobara ta Najeriya injiniya Muhammadu da Tarabi shagiri ba me sakon ka a sakona al'umma jihar Kano mu ma mu tayi da al'unutu kuma mutanen nan yan jar huda da suka zo suka kahe mu a jihar Kano aka tura kowa yunwa to a tayi da al'unutu in Allah da in Allah da gawuna is coming to alhamdulillahi rabbil alamin wallahi zan iya rantsi maka da girman Allah zan iya na ce zan iya rantsi maka da dan kura sha girgirba da sha girgirba baro bi san su ba kuma idan baro ya san su yadda yake rabon wannan kujerar ta SA kamar gida a majalisa kamata a ce idan ya san dan kura ya san shagiri ya taimaka ya musu SA din ni ko gwamna ya san ni ina zama in ci abinci da gwamna in dai sun isa in gan sun yi hoto da sanata ko in sun ci abinci da sanata ni ko yi jiya ina tare sanata sanata bai san su ba yadda yake raba wannan kujerar ta SA kamar gyada dan girman Allah ka nuna ka ba su ka Allah ya saka Allah ni ba abin da ya ce Allah sai dai godiya Dr. Rabi Musa Kwankwasa injiniyan ku kaga da safe NNPP da rana APC da daddare PDP da yamma Abga ina son ƙara ga muku tsalla da ake ce masa tsalla tsalla ce kuma kai banda abin ka injiniyan la, irin injiniyan da ku injiniyan madugunku mai jar hula ni ina son kaya maka ni san da APC kake da an mai da kai mutum lokacin da Rabi'a ah, da ta Abdullahi Umar Ganduje ko kuma ni ce gawuna ikira ka malami da tijo samaka sa maka hula ka ga ka ce ka rantse da Allah ka taba hoto da madugu tan da kake a duniya baka taba zuwa gaban madugu ba sai da bai dauke ku mutane ba bai san ku a komai ba ni kuma ina alfahari a matsayina na yaron sanato Barau Jibrin Maliya mai kare sa da kimarsa kuma yaro wajen Ganduje kuma yaro wajen sanato Barau Jibrin Maliya kamar da yake ga maka yaro wajen Riya Shira wallahi wallahi duk wannan irin wannan gafalallin na son gama ni kaɗai zan iya riƙe su sai wannan abin da zan isa sako na karshe shine na shine zan faɗa wa 'yan jam'iyyar APC tun daga kan mai girma Tinubu har zuwa ƙasa ku ji tsoron Allah arzikin Najeriya ba naku bane ba arzikin Najeriya ba dan ku Allah ya samar ba Allah ya shimfiɗa wa ɗan adam arziki a doron ƙasa saboda ka alƙalar shi ya mori sa babu dalilin da za a yi ka zo ka dinga al'umma abin da za ci yana gagaran mu babu yadda za a yi ka zo ka sa a zaɓe ka abin da za mu biya wa mu kuɗin makaranta yana gagaran mu duk wata boda da ka sani ku ba ku rufe kanku ba kun bude ku boda ku ci mai kyau ku sha mai kyau ku kunta a guri mai kyau saboda haka a kyale mu mu ma mu mori abin da Allah ya ji kanin ba kawo karshen gawi ga waina na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu